ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت امهاتكم امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ۖ ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله تحيه من عند الله مباركه طيبه كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تعقلون babu laifi akan makaho wanda ya rasa ganinsa haka babu laifi akan gurgu babu laifi akan maras tafiya idan suka bar abin da ba za su iya aikatawa ba na abubuwan da shari'a ta ɗora masu kamar jihadi don ɗaukaka kalmar Allah. Hakanan babu laifi a kanku ya ku muminai ku ci abinci a gidajenku ko gidajen ‘ya'yanku ko gidajen iyayenku ko na uwayenku ko ‘yan uwanku maza ko ‘yan uwanku mata ko baffanninku ko innoninku ko kawunnanku ko gwaggwanninku ko gidajen da aka wukilta ku ku kula da su kamar mai gadin gona haka ma babu laifi ku ci abinci a gidajen abokanku saboda zai ji daɗin hakan a al'adance babu laifi akan ku ku ci abinci tare da juna ko daban-daban kuma idan za ku shiga gidaje irin gidajen da aka ambata ko wasunsu to ku yi sallama ga waɗanda suke cikinsu ku ce assalamu alaikum in kuma ba kowa a cikinsu to ku yi wa kanku sallama ku ce assalamu alaina wa ala salihin wannan gaisuwa ce mai albarka daga wurin Allah ya shar'anta muku saboda abin da take yadawa na soyayya